Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan tasha. Idan wannan shine ka na farko a wannan tasha, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance da ni Ruki Emotion a wannan littafi. haƙƙin so kashi na ashirin da shida. ina so in ci abin shi ya faɗa mata kamar wani ƙaramin yaro tire ɗin ta nuna mashi ta ce dama batul na sa a kawowa amma yana da yawa za ka iya ci a ciki Amma ce ta miƙe ta isa inda Batul take ta tashi ta ci abinci har kan gado ta bi ta da abincin ta ɗan ta ansa kasa cin abincin ta da hankalin ta sam ya kwanciya shi ko ko kallon inda take ma bai yi ba sai abincin shi yake ci suna ta hira da amma a hankali ta ɗan kura abincin ta ce ta ƙoshi miƙewa ya yi wa amma sallama akan zai je ya shirya su je gidansa ajita Wayan hannunta ta kurawa ido zuciyarta na bugawa da ƙarfi ga wani mugun ɓacin rai da ya bebe ta. Gumi ne ya tsatsafo mata me yasa take jin faduwan gaba ne duk lokacin da ta ji sunan Batul ko ta ganta yanzu akan yarinyar nan Aliyu ya katse min waya har da yi min tsawa dan shi dan shi ta ji a fuskarta tana kai hannunta ta hawaye a fuskanta rai a bata ta miƙe tare da ta san me za ta yi ba ɗakin mam tana fa hawayen wani wani na bin wani mata ne sun kai takwas ɗakin wasu kwance wasu kuma na cin abinci suna hira ba sallama ta shiga ɗakin ta faɗa jikin mam kuka ta sakar mata wacce aka daka kuka ta saka kamar wacce aka daka a firgice mam ta dago ta tana kallon jikinta ta kowa akwai abin da ya same ta da saka jikinta lafiya ta tambaye ta me ya faru haka me ya same ki ko aliyu ne wani abu ya same shi kasa magana ta yi ta ci gaba da kukanta. Mom ke fi kika ce min idan muka yi aure zai so ni fiye da komai bata ƙara sabon mom ta tare ta da cewa to me ya faru yanzu cikin shisheka ta ce mom katse min waya ya har da mun tsawa. wai ya kai kanwar shi asibiti kuma ba kanwar shi bace ni ba na son yarinyar ran. duk ran da na ganta sai zuciya na ya rinka faduwa har gumi nake yi ko a wajen dina kuna ganin yadda ya rikice wai dan ta ji ciwo mom na tsane ta wallahi sai da ta gama tukunna mom ta miƙar da ita ce mata me na yin kuka to ba wannan bakar yarinyar bace ba ba dai yar Maryam me zai yi da ita yana da farar mata kamar ki ko kuma kin taba ganin wanda aka yi wa kishiya duk zuri'ar mu ai mun fi karfin kishiya duk jarabar mutum sai dai ya rabu da mu rabuwar kuma sai ya ɗan ɗauke ya ɗanɗani kuɗarsa amma ba dai ya ce zai shigo da wata matar muna ciki ba kuma ke ɗinnan da kike gani an ran mutu raba bare a zo zancen kisha ki share hawayenki babu abin da zai faru da ke yanzu ce ta turo baki ta ce amma ni fara nan bai kwanta min ba ya rike ya rinka wani huhura hanci yana kallon mutane ɗaya-ɗaya ni mugun haushin sa ma nake ji juyawa aji da ta yi cikin rashin kunya ta ce ai ni dama ban ce mijina ya birge ki ba kin je kin kaso aranki kin kasa zama zama a ɗakin miji shine zaki dame ni da mijina bai burge ki ba to ni a haka nake son shi kuma babu ruwan ki da shi a fusace zai ta miƙe tayo kan ajire kamar za ta dake su sana faɗin da wa kike mata abin da kika fara a yanzu in ji in baki da hankali mamce ta ta da cewa me kuke yi hakan wai ku da za ku haɗu ku rufa kanku asiri kun kama kuna faɗa ke Zainab babu ruwanki da mijinta ke ma aji da babu ruwanki da ita ta ja tsaki Zainab da ke gefe ta ce ta taso ta ɗago aji ta ce ke yanzu kukan me kike yi haka akan da ya ɗauki yarinya ya kai ta asibiti ko ko don ta ji ciwo ne ya taimaka mata kike kuka share hawayenta sai ta ce Jainaba tun da na fara ganin yarinyar kawai na ji ba na son ta gashi mamar shi sai ta ta ta haɗa shi da ita haka ranar graduation su ta ce wani wai su biyu su tsaya a yi musu hoto wallahi da na gansu tare sai da zuciya na ya kusa harbawa ga wani gumi da nake yi kamar nayi wa sarki ƙarya duk da sanyin da ake yi ko jiya da zamu je dina da ita ita ya zo wai babu motoci a gidan sun ƙare duk yawan motocin gidansu amma sai da ta haɗo shi da ita haka ma da aka tashi ta tafi yawanta sai da aka yi ta neman ta duk sun bi sun ɗaga wa kansu hankali ni wallahi ba na son ta sai da ta yi shiru Zainaba ta ce to me ya alakar shi da ita ni ban sani ba kullum sai ce min yake wai cousin din shi ce ban san ta ina ta zama cousin din shi ba ko a wajen wannan wushe wushen nasu kun ga yadda abokan shi suka tsaya yi mata liki kamar ita ce amarya ni in ɓata daina shiga harka ta ba Allah illata illata ta zama zan yi mom ta ce ai ba wani alaka na jini bane a tsakaninsu abota ce kawai a tsakaninsu na iyaye tun suna yara kai zanaba ta girgiza ta ce to ita mamar ta me yasa take son hada shi da ita kullum kullum ko tana son shi ne ya aure ta dagowa sai ta dubi Jainaba da ta suke rana ta ce babu wani mai zai da ita kawai da iko take nuna mashi na ita ta haife shi dole yayi abin da take so kuma ni bata taba nuna ba ta so na ba to ki kwantar da hankalinki babu abin da zai samu auren ki in dai muna raye ko da za ku bar kasar nan gaba ɗaya ki kwantar da hankalinki kin ji kai ta gyaɗa a kawai ba ta da ta ce komai ba haka suka ci gaba da hiran babu namijin da ya isa ya musu kishiya ko da ta wasa ce da yadda za a yi da duk wani wanda ya gigin cewa zai yi da ci da wacce zai aura Convoy ɗin motoci suka yi shida abokan shi bayan sallar azahar har gidan su daga waje suka tsaya ya kira wayan ta shi ya ma manta ɗazu ya bata mata rai. A daƙile ta amsa wayan har yanzu ranta ta ɓace ce mata yi faki faɗa wa sumam ga munan mun iso za mu shigo yanzu tsaki ta ja meye to sai ka kira ni ne ko gidan bakonka ne. shirin wayar ne daga kunnen shaidu ba ya tabbatar da wacce yake magana. Mayarwa ya kara wayar a kunnen shi ya ce aji da kin san da wanda kike waya kuwa na sani mana wanda ya daka min tsawa ya katse min waya akan wata batul ji ta yi an warta wayan daga bayan ta an yi sallama cikin natsuwa Zainabu ce ta an wayan ta ce mashi Aliyu har kun iso ne bai nuna masa kamar sun yi komai da aji da bai ce E, muna bakin gate ta ce to bari a zo a shigo da ku kofa bayan sun gama wayan a ran yana zanya maganin ki bakin ki ba zai sake min tsaki ba shi ba dan amma ba shi ba duk an mata ta sa shi zuwa ba wallahi da ba zai zo ba yan ya gaji da bikin ma gaba ɗaya bayan 'yan mintuna aka zo aka yi musu jagora a guest room aka sauke su don duk matan suna fado lokacin cikin girmamawa suka gama gaishe su sannan suka sa aka shigo musu da akwatuna dozin suka ajiye musu bandar ɗin dubu ɗaya-ɗaya sabbi guda biyar sannan suka yi musu salama suka tafi akan anjima za su zo ɗaukan amarya daga nan suka yi hanyar gidan su abu trap za su gaida su amma kai tsaye sai ɗin amaye da su har sama ba Maryam na kwance a falo sama tana kallon TV. Bata zata ba ta ji sallama gashinta a buɗe da hanzari ta miƙe daga kan kujerar kamun ta tashi ta rufe kanta har sun shigo. Idan shi ne ya faɗo a kanta ido huɗu suka yi dumshe su yayi kamar mai jin bacci tare da galla mata harara. Juyawa ta yi za ta bar falon masa ya tare ta haba QTV. sai ki ta wani buya ina ta neman ki ina kika shiga ne a takaice ta ce mishi ina nan mana kai ne baka ganni ba ta ci gaba da tafiya masana biyar da ita waje abu Shafe ya ba wa sauran abokan nashi suka zauna shi kuma ya je ya ce wasu amma sun iso a bakin kofar ɗakin ya tarar da masa ya juya zai dawo bai kula shi ba ya buɗe ɗakin ya shiga a gaban madubi ya tarar da ita cikin dakewa ya ce ki daina zama wa mutane a gida kai a buɗe kina kira masa aljanu kullum za a ganki kai buɗe ba ɗan kwali idanunta ta juya ran ta san masifa ce kawai yake take ji da ita ta ci kula shi aiko juya idanun da ta yi ya sa shi fisgota har ta kusa fadawa jikin shi tukuna ta yi maintain balance ɗinta ta tsaya duk da haka tana jiyo numfashin shi a fuskanta da you just roll your eyes and minni kika harara yana tambayan ta fuskar sa daura tsoro ne ya sa ta kasa ansa mishi gicicin ya kwace kanta ta fara yi daga rukan da ya mata idan ta tafda hawaye janyo ta yi jikin shi ta fada a girdin shi shiru ta yi a jikin shi tana jiyo bugun zuciyar shi sun kai kusan minti biyu aka babu wanda ya motsa daga karshe ta samu ta kwace kanta da gudu ta shiga talar ta rufe binta ya da ido ya kai minti uku tsaye daga baya juya ya kofa ya fice daga ɗakin a falo ya tarar da su ya nira ta amma anti amma anti amna da sauran antis ɗinsu a zaune suna gaggaisawa bayan sun gama gaisawa suka yi musu sallama suka tafi su amma suka yi musu fatan komawa gidajen su lafiya suka hau musu guzuri da yawa da daddare aka je dauko amarya kuka sosai ta yi kamun su fito kamar ba ita ke ɗaukin auren ba sosai baban ta zaunar da ita ya mata faɗa da wa'azi da nasiha sannan suka tafi a sai din amma aka sauke su isa da 'yan uwanta bayan su amma sun gama musu fatan alheri suka ce a kai ta sai din abu can dare wajen karfe goma ya raka abokan shi ya shigo ya tarar da batul da afan zaune sun rako shi ya zo yi musu sallama dan ya je gida wajen anti ta ce mishi ai tana gidan su farida shi ma faɗa anti ta yi mishi kan in ya je school ya yi abin da ya kashe mai da hankali ya kula da ibadun shi don gobe zai wuce sun sha kuka sosai Bayhawk ta yi mishi ta ce za ta koma ciki don ba za ta iya ganin tafiyan shi ba. Frida ta ce ta ɗauko mishi wani abu abu trap ne ya shigo ganin su tare bi su da harara. Komawa sai daga ciki za ta wuce ta korido ta ji an fisgo ta baki ta buɗe za ta saka iwu ya toshe mata baki. Ɗayan hannun shi jikinta a sake yake dan ba ta dan ba ta da ƙarfin yin kokawa da shi. tabda ita yake numfashin shi da na bugun fuskar fuskarta idanta da ya cika da hawaye ya ji yake hawaye ya yi ja yake gani lamshe idanta ta yi ba tare da ta buɗe ba hawayen da ke tare suka zubo jikin shi ne ya ji ya yi sanyi baya son ganin hawayen mace sassauta rikon da ya mata ya ce wani Moran din ne ya biyo ki har cikin gida kike hagen ɗin shi. Ka sayi mishi magana ta idan ta san in ta buɗe bakinta to kuka ne janyo ta. Ya sake ya ba tambayan ki nake yi ba waye shi a hankali ta buɗe baki za ta yi mishi magana ta kasa. Sulalewa ta yi a ƙasa ta shiga rusa kuka bin ta yi da kamo ta sa me aka miki kuka kuma yanzu. Sulanki kuma dan da amma ko ya faɗa tare da ɗago ta yana hararanta cikin sargewar murya ta ce afan he is going. Kallon ta ya sane ce who is Who is he na ce a hankali ta ce my best friend cousin everything dubanta ya sake yi sannan ya sake ta daga rikon jin ya sake ta ta ruga ciki a guje tana share hawaye kusan kwana suka yi ita da Farida suna jin tafiyar Affan kamar an ce musu ba zai dawo ba ana gobe abu trap da matar shi za su tafi batul ta koma gida don an mata ce sai ta warke za ta tafi ko sau daya ba su taba magana da batul ba in ta shigo wajen amma iyakanta tafi batul da harara ita kan batul dauke idan ta take ke yi mai sauraro, yau ma lokacin yi mana halin nasa. Sai gobe idan Allah ya kai mu, don jin ci gaban wannan littafi, sai mun sake haɗuwa.